الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بأفكا haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkan mu da saduwa a masallacin Anas bin Malik da kenan Bauchi inda muke karatu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin al-Muharrar fil hadith wanda al-Imam al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad ibn al Hadi al-Maqdisi Allah ya masa rahama ya wallafa wannan ne darasi na tamanin da biyar kuma yau goma sha uku ga watan Juma da saniya shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda ya dace da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina goma sha biyar kenan ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya yau da yardar Allah za mu karanta hadisai wanda za mu fara da waɗanda suke magana akan karatun fatiha da kuma hukuncinta a cikin sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi da kuma ba mu albarkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa gaba daya na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه وروى ابن حبان من وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل na'am Allah ya albarka waɗannan hadisai da ya karanta su ne na 227 da kuma 228 hadisin farko wa an ubada tabni samiti radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la salata liman lam yaqra bi ummi alquran ba da ibn samit Allah ya Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba babu sallah ga wanda bai karanta suratu ummul qur'ani ba ita ce suratul Fatiha to fi riwayatin a cikin wata riwaya bi Fatihatul kitab saboda tana da sunaye kala-kala ana ce mata ummul qur'an ana ce mata fatihatul kitab shi yasa a ɗaya riwayar bi ummul qur'an a ɗaya riwayar bi fatihatul kitab duk ɗaya ne wa rawa ibn hibban min hadithi abi hurayra ta radiyallahu anhu qal a cikin riwayar ibn hibban daga abu hurayra Allah ya kare yadda gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab duk sallar da ba a karanta fatiha a cikin ta ba ta wadatar ba ta yi ba ta inganta ba da waɗannan hadisai guda biyu abin da aka ji daga gare su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa fatiha dole take a cikin sallah kuma duk wanda bai karanta fatiha ba to sallarsa ba ta yi ba hadisin farko na ubada ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallar da ko da mutum ya yi sallah to babu ita ko da a zahiri kaga ya yi motsi ya sunku ya ya like ya zauna ya duka amma a shari'a babu ita motsi aka gani amma ba sallah ba matukar ba a karanta fatiha ba sannan hadisi na biyu ya ce sallar ce bata inganta ba bata karɓo a matsayin sallah ba shine ma'anar jiji usala sala bata cika a matsayin abin da Allah zai karɓa a ce bawa ya kanke nauyi ba matukar ba a karanta fatiha ba a ciki an fahimta abu huraira ku riga kun san shi bada ibn sami shine wanda nake tsammani ba mu yi tarjamar sa ba a baya sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu daraja ana masa alkunya da abul walid sunansa ibada ibn samit ibn qais ibn asram al ansari al khazraji al salimi al madani mahaifinsa shi ne asami mahaifinsa ana ce mata kurratul ain bintu ibada yana ɗaya daga cikin sahabbai sa mutanen madina masu daraja waɗanda suka musulunta tun a farko yana daga cikin masu mutunci da daraja a cikin mutanensa tun lokacin jahiliya shi yasa ya zama ɗaya daga cikin wakilai wanda aka yi tattaunawa da su na karɓar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina abinda ake ce wato al'aqaba an yi zama har guda biyu kamar yadda kuka sani a tarihi domin tattauna modalities da protocol ɗin karɓar manzan Allah sallallahu alaihi idan zai hijira daga Makka ya dawo garin su to yana ɗaya daga cikin wakilan Madina wakilan kabilun Madina waɗanda suka karɓi manzan Allah sallallahu alaihi tun a farko a shi babban mutum ne kuma yana ɗaya daga cikin mutane ansar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya yace son su yana daga cikin imani kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ta musamman da su da zuriyarsu kuma ya yi kyakkyawan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sahabi cikakke mai taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon imaninsa har zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi kuma dukkan yaƙoƙuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duka tare da shi akai tun daga farko har ƙarshe kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haddace ƙur'ani tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya bar shi a matsayin mutum ɗaya daga cikin masu daraja shi ya abubakar a cikin khalifancinsa sai ya naɗa shi annabi sallallahu alaihi wasallam dama yakan sa shi daga cikin sa'i masu karɓo zakka ka ku sai amintacce ake ba shi wannan kuma umar ɗan khattab bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar to da umar ya zo sai ya tura shi a matsayin malamin alkur'ani a sha malamin alkur'ani da fikihu da karantar da su alkur'ani kuma karantar da su hukunce-hukuncen addini daga baya kuma sai umar ɗin ya naɗa shi alƙali a falastin shine alƙalin farko a falastin a tarihin musulunci kuma haka ci gaba da wannan aiki har zuwa rasuwarsa ya rasu a jikin baitul makade shekara ta 34 bayan hijira lokacin yana da shekara 72 a duniya Allah ubangiji ya kare yarda ga Ubada ibn Samit da dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin hadisin nan da ya rawaito da shi da abu huraira duka kun ji ma'anar guda ɗaya ce saƙon guda ɗaya ne cewa sallah ba ta cika sai an karanta fatiha a ciki abinda ake nufi da karanta fatiha shine wannan surar da kuka sani wadda ita ce jigon sallah ita ce wato kamar ginshiki na sallah kuma saboda muhimmancin karatu a cikin sallah shi yasa Allah a cikin a wani wuri ma ya kira sallah da suna Qur'ani hakim salata li dunuki shamsi ila basaqi layli wa qur'an al-fajr sallar al-fajr kaga Qur'an ai karatun ne ya zama madadin sallah to kuma ba wani karatu a cikin sallah kamar ta don kamar ita ce sallah an fahimci wannan shi yasa duk wanda yake so sallarsa ta inganta to lallai sai ya karanta fatiha kuma ya iya ta yadda ya kamata ba daidai bane mutum yana musulunci a shekara ɗaya biyu da shiga musulunci a ce baka iya fatiha ba shekara guda aya bakwai to ballantana kai da aka haife ka musulunci shekara ka goma sha bakwai kana musulmi shekara ka ashirin kana musulmi shekara talatin kana musulmi ba baka iya fatiha ba wannan abin kunya ne fatiha aya bakwai shi sabu duk wanda bai karanta ta daidai ba to kamar wanda bai karanta ta bane annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai karanta ta ba bai da sallah ashe mutane da yawa ba sa da sallah kuma wannan ka gaba da wasa? annabi sallallahu alaihi wasallam yake da gaske ne cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab mu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba karanta ta kuwa shine ka karanta ta irin yadda ake karanta alqur'ani shi yasa duk abin da muka faɗa akan siffar sallah da muka ce in dai kana so ka sadu da Allah lafiya a ranar kiyama kar ka yadda ka mutu baka iya sallah ba to daga ciki ko karka ka yadda ka mutu baka iya fatiha irin yadda ya dace a karanta ta a sallah ba ko ka nemi malami ko ka saurara a audio ko ka je makaranta ko ka karanta ko da auren ɗanka mutane da yawa suna sa 'ya'yansu su je su yi karatu a islamiyya amma su ba su iya karatun ba Allah ba zai tambaye ka cewa dole izun ka nawa ba ba za a tambaye ka dole littafi nawa ka sauke ba amma za a tambaye ka ka iya fatiya saboda ita in babu ita babu sallah in ko za a tambaye ka sallah dole za a tambaye ka fatiha wa'annan surorin na cikin qur'ani ba dole sai ka iya su da yawa ba amma fatiha kan dole don Allah kar wani musulmi ya zauna a ce bai iya karanta fatiha inda yake ji liman mai kyau ya iya karantawa ba akwai kuma mutane da yawa waɗanda shi liman din ne ma amma shi bai iya fatiha ba da shi da waɗanda suke bin sa duk shi ne suke idan mutum bai karanta ta daidai ba to yana daidai da wanda bai karanta ta ba so da alqur'ani maganar Allah ba maganar sa bane don haka ba za ka karanta shi da irin yadda kai kake magana ba sai dai da irin yadda Allah yake so a karanta annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne alqur'ani balarabe ne don haka dole ka karanta qur'ani da larabci wanda yake karanta alqur'ani da yaren garin su da lakanar harshen sa bai kokari ya gyara ba to wannan ba karanta fati yake ba kuma zai zama bai da sallah akwai waɗanda suke da rashin daidaiton harshe amma ya yi ƙoƙarinta, wannan bai da laifi ya yi ƙoƙarinsa a koya masa ba ya iya ce ha kyakkyawa alhamdu sai ce alhamdu ba zai iya ce ha ba misali lillahi rabbil alamin ba ya iya ce a sai ce a wannan harshen sa ne ba zai iya ba wannan duk da sauki amma wanda kwaskwasa shi bai damu ba bai ma koya ba ba a je an gwada a ce ka ce a ya kasa faɗa ba sai ci gaba da sallah alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce alamin ba alamin bane shi ko ubangiji rabbul alamin wannan dan kuskuren ka ina iya sa a ce baka iya fatiha ba kuma ina iya sa Allah ba zai karbi sallar ka ba na fata kura fahimta ranar na ba ku labarin abinda na saurara dangane da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ɗansa da yake cewa lokacin da Sheikh Muhammadu Aminu Shantifi mai tafsirin Abdu'ul Bayan ya zo Najeriya ban taɓa sani ya taɓa zuwa Najeriya ba sai a wurin Sheikh Abubakar Gumi sai ce ya zo Najeriya kuma sun yi tafiye-tafiye da shi a wasu wurare a Najeriya har da nan Bauchi yace to sun yi sallar juma'a a Kano sallar juma'a ba ce amma da suka dawo ko san ce tashi mu sake sallah mu yi azhar yace me yasa ce wannan limamin bai karanta fatiya ba bai bai karanta fatiha ya karanta yace amma yadda ya karanta na Allah ba zai karba ba shi aurensa sa ta yana da uzuri amma mu ba ma da uzuri tunda mun ji irin karatu shi yasa na sha gaya muku cewa idan na zo masallaci ba na damuwa da menene aƙidar mutum kafin in bi shi sallah amma ina damuwa da ya yake karanta fatiya, ina damuwa da ya yake ruku'u ya yake sujada ni aƙidar ka kowace ce in ba aƙidar da nake da itikadin ta kafirta kamar zan bi ka sallah in ka zama bi mutum sallah akan sa ba to ina ji cewa shi kafiri ne ni ko kafin in ji kai kafiri ne da wuya sai na tabbatar da cewa li min Allah burhan har a wurin Allah zan iya ce kai kafiri ne kafin yarda zuciyata ta gamsu cewa kai ba musulmi ba ne. amma in dai na yarda kai musulmi ne zan bi ka sallah abinda zai hana ni in bi ka sallah shine duk sunnarka idan baka iya fatiha ba ni da zan bi ka sallah ba duk sunnarka idan baka nutsuwa a sallah kana yin ruku'u ko ka tashi kana yin sujada ka tashi wannan ba zan bi ka sallah ba kuma ko na bi ka ina jin kunya ka ina maka tara na koma zan sake ko in tashi kamar zan yi nafila dan yi haka sai in sake sallah saboda wannan sallar ba mu da wani abin da ke da tsada sama da ita kuma wannan fatiyar ita ce kashin bayan sallar don haka don Allah mutane ku mai da hankali kowa ya koyi fatiha mu kowa ya samu wani malami da zai ce mishi da Allah saurari fatiha ta mana kunya kake ji baka jin kunyar ka tambayi mutum ya baka kuɗi baka jin kunyar ka ce wa likita ban da lafiya amma kana jin kunyar ka ce wa wani ya koya maka fatiha ya haɗa ta da ubangiji ka karanta ta daidai kar ku da wannan makararre shi ne wanda ya ji wannan zancen amma har yanzu bai damu ba in ba haka ba har yanzu baka makara ba don Allah kowa ya iya karanta fatiha alal akal kuma ita sallah ta yi fa in ka gama fatiha kai ruku'u ba kai sura ba sallah ka kai. wannan fatihar ita ce kawai dole shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba bai ka ta sura ba ka ko baka iya kowace sura ba alqur'ani dole ka iya fatiha shi yasa a cikin wannan tafiyar ta wannan satin da ya wuce a Saudi Arabia yake sun damu sun waye akan addini na je na ga can wani lungu wani gari mai nisa wallahi na ji mamaki na ga wani masallaci sai na ga an sa an sa dan dan dan bol karami sai aka sa halqatu tasfih qira'atul fatiha wai halqa ce ta koyar da suratul fatiha saboda an san baki suna zuwa wurin to kai duk wanda ya zo mutum yana zaune an ɗauki nauyinsa wata jam'iyya ko ta kungiya ta dauki ta ana biyan sa malami ne shi kawai duk bakin suka wuce ce zo in koya maka fatiya. a masallacin manzan Allah ta sallallahu suna da yawa amma ban dauka har a cikin lungu zan gani ba sun damu da mutane akan su iya fatiha shi kawai iya abin da malamin zai koya maka kenan ka iya fatiha ka tashi ka tafi abunka amma nan ba mu damu da cewa yanzu wani inda zai je almasjidul haram ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ana yi a kira shi zai koya masa ba zai je zauna ba saboda kar mutane suna wuce a ji yana fatiya to in baka zo ka koyi fatiya ba kana jin kunyan mutane ba za ka ji kunyan su ba a ranar kiyama ana jiggan ka suna kallon ka abin kunya ne da gaske mutum ya shekara goma shekara ashirin shekara talatin yana musulmi amma bai iya fatiha ba Allah ya sa dace kurakuran da mutane suke a cikin fatiha kuma yana da yawa wallahi yana da yawa amma sai ta dai gaban malami nan ba wani koyar da tajwidi bane shi yasa da in ba ku manta ba tsarin karatun mu na tafsirin qur'ani har da karatu sai an karanta an iya kafin mu zo mu haka muka fara daga fatiha ko da na san ko ya iya fatiha yanzu anan sai sabbi zuwa mun yi wannan karatun yau shekara nawa kenan shekara kusan ashirin kenan tun dawa ta daga jami'a muka yi wannan yanzu mun wuce fatiha don haka muna fata duk wanda aka bar shi a baya bai iya fatiha ba don Allah ka koma ka iya fatiha ina fata mun fahimta kuma fatiha iya ta ba batun gunna da madda ba a'a al huru harufan larabci ka rinka furta su kamar suke da larabci shikenan na fata an gane tajwidi abin da ya zama wajibi a ciki shine huruf makarijuha wa sifatuha shi yasa ma'anan tajwidi shine ikhraju kulli harfin min makharajihi kowane kowane harafi ifa'u kulli harfin haqqahu kowane harafi ka bashi haƙƙin shi ke an gane ko Allah ya sa mu dace to fa'idodin da ke cikin waɗannan hadisai yace alhadithani wa nahwuhuma dalilun ala mashru'iyyati qira'ati al-fatihati lil imam wal munfarid a hadisai guda biyu da na ibada da na da na abu huraira suna nuna da su da makamantan su suna tabbatar da dalili akan cewa akan shar'antuwar karanta fasiha da wanda yake sallah a matsayinsa na liman mai jan mutane da wanda zai sallah shi kadai bal hiya rukunun min arkanis sala rukuni ce ma daga cikin rukunan sallah wanda malamai suka tabbatar Allah la tasihu salatu illa biha wanda sallah ba ta inganta sai da wannan rukuni wa hada madhhabul jumhur المالكية والشافعية wa والظاهرية wannan ita ce matsabar mafi yawan malamai wa jumhuru ahli ilmi min as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum tun daga kan sahabbai zuwa waɗanda suka biyo bayan su wannan shi ne ra'ayin shi yasa Imam Nawawi yace a cikin Kitabul Majmu' مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح الصلاة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها yace sallar duk mutumin da zai iya ya samu damar da zai iya kuma bai iya ba ko bai yi ba bayan ya iya sallar sa bata yi ba wa bi hada qala jumhurul ulama min as-sahabati wa tabi'in kaman ba'da fa'ida ta biyu abin da yake rinjaye daga cikin maganganun malamai annahu yajibu ala al-ma'mum qira'atu al-fatihati fi salati sirriya kowa zai karanta fatiha sabanin da aka yi shine idan kana bin liman ne fa za ka yi ko ba za ka yi ba sannan idan kana bin liman din a sallah ta bayyane ko kuma haddata ta asirci ina fata an gane amma babu sabani akan liman duk malaman da suka ta karanta fasiya ba su yi saɓani ba cewa dole liman sai ya yi ta mai yin sallah shi kadai wanda ba jansa ake ba dole sai ya yi ta inda ake da saɓani shine wanda jansa ake yi shi ma sai ya yi mai da wannan saɓanin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman liman man kuma tana ɗaya daga cikin alfazul umum haka ya ce duk wanda bai karanta fasiya ba bai da sallah liman sallah yake yi mamu ma sallah yake yi mai sallah shi kadai shi ma sallah yake yi sai shi to duk mai sallah idan bai karanta fatiha ba bai da sallah ya nuna kowa ma sai ya yi kenan an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ai liman ya ɗauke wa mamu da haka yana yi a madadin mamu ne saboda haka shi idan ya yi mamu ba sai ya yi ba waɗansu kuma suka ce a'a idan yana yi a inda ake sauraro karatun sallar asuba rakawa'i biyun magariba rakawa'i biyun farko na isha waɗannan duk ana ji to tunda liman ya maka a madadinka to nan kai ba sai kayi ba amma idan yana a asirce sallar azhar gaba ɗayanta la'asar gaba ɗayanta rako'i biyun ƙarshe na isha da raka'a ta ƙarshe ta magariba waɗannan su kuma dole kai ma sai kayi fatiha ina fata ana fahimta sai zama a cikin firriya wato wanda ake ɓoyewa ita wannan kowa sai yayi to shine a nan muka ce maganar da ta firin jaye a cikin maganganun malamai duk da akwai saɓani shine a sallar da ake ɓoyewa dole kowa sai ya yi fatiya har da mamu mai bin liman kuna fahimta da kyau kar a zo ana sallah za to kana din liman ya yi shiru da maka yi shiru a a liman ai karatu yake kai ma kai tunda ba jin nata kake yi ba kai sai kai taka ana fahimta ko wannan shine matabar shafi'iyya kuma shine matabar da wasu da yawa daga cikin malamai har da malaman malikiya suka tabbatar ibn al-arabi a cikin tafsirinsa ya tabbatar da cewa idan a asirce ne dole a yi ko da a masabar malikiya shine ra'ayin zahiriya kamar ibn hazm al-andalus ya tabbatar a cikin al-muhalla shine ra'ayin kuma da yawa daga cikin malamai na tahqiqi musamman na wannan zamanin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani da sauransu dukkansu suna da ra'ayin cewa dole sai ka karanta Fatiha ko da kai ma ne idan a asirce ake sallah kuna fahimta idan ka gama Fatiha sai kai shiru abin ka ba sai ka yi sura ba idan a rakawoyin farko ne wanda liman da ba zai yi sura in ka kara da sura yayi amma idan ka zama fatiha kai shiru ma babu laifi an fahimta fa'ida ta uku as-sahihur rajih adam wujub adam wujub qira'ati al-fatihati 'ala al-ma'mum fi salati al-jahriyya duk da sabanin da aka akan sallah ta bayyane mamu ma zai yi fatiha ko ba zai yi ba zancen da yake jaye? shine mamu ba zai yi ba mamu shiru zai yi an fahimta wa hada madhhabul hanafiyyati wal malikiyyati wal hanabila wal inda shafi'iyya wannan shine ra'ayin mashabar imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu ahmad da kuma ne ra'ayin al-imamu shafi'i a da kafin ya zo misra ya canza ra'ayi wa huwa qawlu aktsari salaf ne ra'ayin mafi yawa daga cikin magabata wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyyah ne ra'ayin shaykh al-islam ibn taymiyyah dukan sun dogara da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza kuri alqur'anu fastami'u lahu idan ana karanta alqur'ani ku saurara masa idan liman yana yi kai ma kana yi ka saurara baka saurara ba Allah ko ya ce idan ana karanta qur'ani ka saurara wa amsitu kuma ku ku shiru haka Allah ya ce ku saurari qur'ani kuma ku shiru zai yi hakan kuma kana karatu ba zai yi ba sannan kuma ya tabbata cikin hadisin jabir Allah ya kare ya gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake bin liman to karatun liman shine nasa karatu to me yake nuna cewa wannan a bayyane ake nufi banda a asirce don mun ce karatun liman ya zama naka amma mun ce a asirce sai kayi me yasa wannan hadisin bai zama madadinsa ba saboda hadisin Abu Huraira a cikin Abu Abun Abu Dawud da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali unazi'ul alquran me yasa nake jayayya da Qur'ani ina yi wani ma yana yi a bayana ya ina karatu da wani yana yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mutane su daina yi idan a bayyane ne shi yasa yake fantahan nasu an yakra'u fi ma jahara da biyu sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka daina yi a bayyane an fahimta waɗannan kai waɗansu sun ba a faso amma albani duka ya tabbatar da su a cikin a cikin sunatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka dai hakika ya tabbata cewa idan liman yana karatu kai kai shiru ka idan kana jin abin da yake karantawa amma idan liman a asirce yake yi an fahimta to wannan kai ma kai fatiha kowa ya wannan فإذا ذهب الشافعية بعض الحنابلة إلى وجوب قراءة فاتحة مطلقا حتى في حق المأموم في الجهرية مذهب الإمام الشافعي شنو كوا ما زي كودا أبينني شنو kishiyar ra'ayin da yanzu muka karanta su sun dogara ne da wato kamar wannan hadisin da muka karanta a cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummul qur'an babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba annabi ya ce banda mamu kaga nuna kowa da kowa ke sannan kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abin nan kamar da ibnu hajar ra'asqalani a cikin fasil bari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa da mutane da suke yi karatu a bayan, sai ce su daina nan sai ce musu ban da fatiya fatiya kan za ku iya yi an fahimta Da wa cikin wata riwaya daga wannan riwayar ta ubada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wadan suna karatu sai ce la'allakum takra'una khalfa imamikum wa kuna karatu ne kan bayan liman qalu na'am suka ce eh da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala taf'alu illa bi fatihatil kitab karanta ki ji kuna karatu a baya na sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda babu sallah ga duk wanda bai fatiha ba Kago na hadisin ya fito fili baro baro amma ka hada hadisan duka kai jam'in su wancan ra'ayi ya fi karfi wannan hukuncin da haka yake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai soki sai ce a fatiha kar a saki a ko a safiyar ma in dai neman yana karatu a bayyane to kada kowa ya ci gaba da yin karatu an fahimta fa'ida ta biyar ita ce to idan kana ra'ayin waɗanda suka ce a karanta ya za a karanta ne alhali liman yana karatu kowa masallacin za mu ji ana ta karatu ne liman ma yana yi ko ya za a yi allazi ne ya bi wujubi ha mutlaqan fa innahum yaquluna innaha uba ba'da an yafraga al-imamu min qira'ati fatiha aw uh, aw fi sakatatihi malaman da suka ce dole sai an karanta fatihar sai suka ce a yadda za a yi shi ne idan ya fatiha kafin ya fara sura sai karanta ko kuma idan yana tsakanin aya da aya in ya zama kai sai ta nuna ta in ya alhamdulillahi rabbil alamin kada ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya ce arrahmanir rahim kai ma sai ka amsa kaga kuna tafiya tare kenan ba wai ku rinka jayayya kuna yin fatihar tare ba ba kuma yana yi kai ma kana bayyanawa ba yana gama nashi kai kuma sai ka faɗi haka haka suka ce an fahimta to amma gaskiyar zance shine an ɗauke maka wannan gaba ɗaya shi yasa aka samo da alhassan al-basri yake cewa ni na yi sallah a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sama da mutum 70 isha ma dukkan su ba ta bayyana fatiha ai ba ta bayyana bismillah kuma ba a yin karatu a bayan su a bayyane fa'ida ta shida wa amma qira'atul ma'mumi Maza da alal fatihati faqad naqala shaykhul islam wa ghayruhu al ijma'a ala أن المأموم على أن على المأموم أن يستمع لقراءة إمامه فيما زاد على الفاتحة ولا يشرع له القراءة في الجهرية dukkan su malaman kowa ya haɗu cewa ko waɗanda suka ce a karanta fatiha suka ce idan a bayyane ne kana gama fatiha kai shiru kar ka ce a sura ma za ka amsa in ya kulhu wallahu ahad ita ma ka amsa a'a a fatiha kadai suka ce fa'ida ta bakwai tasqutu al-fatihatu 'an al-ma'mum Imama adraka imamahu raki'an ko waɗanda suka ce sai ka karanta fatiha suka ce idan ka zo ka samu liman ya gama fatiha har yana shirin ruku'u to wannan fatiyar ta dauke an dauke maka ba za ka ce bari ka tsaya ko sai ka gama fatiyar kafin ka same shi saboda an ce dole bane kawai ka bi shi a ruku'u shikenan ya dauke maka an fahimta dalili akan wannan shine hadisin Abu Bakar Allah ya kara da gare shi ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah har ya ruku sai sauri har da dan gudu sai zai jona Annabi sallallahu alaihi wasallam daga bayan masallaci sai tako yana kuwa sai zai zo na sahu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zada kallahu himsan wala ta'u kar ka sake haka Allah ya kara maka kokari amma kar ka sake wannan kar ka sake sauri ko gudu in ka je an in ka je an tada sallah ka shigo a sai abinda ka samu ka bi wanda baka samu baka shigo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa me yasa ba sai safiya ba kaga an dauke masa fatiha ai a ruku'u kawai ya zo na fa'ida ta takwas man taraka al-fatihata aw rukunan min arkani salati amidan batala salatuhu alaihi i'adatuha duk wanda a cikin sallarsa bai yi fatiha ba ko kuma bai karanta ta daidai ba ko ya bar wani bangare a cikin ta, to sallarsa ta ɓaci kuma sai ya sake sallah ومن تركها ناسيا فلا بد من الاتيان بها على الكيفيات التي ذكرها الفقهاء Amma duk wanda mantuwa yayi bai yi fatiya ba ka zo sallah kamar yadda wani aka ce mai yayi Allahu akbar kawai sai mara sabbi hisma rabbika al'ala sallar inji ne bai taba jan sallah ba ka san kuma du in mutanen da ya masa yawa ko na Allahu akbar sai sabbi kuma sai ruku daga wai suka ce liman ba zai karanta fatiha ba na shi ta kun kwanta yanzu kan da ba ku faɗa ba sai yanzu to duk wanda mantuwa ya yi sai a gaya masa na fata an gane ita fatiha ba yadda za a ce an yafe magana ta ƙare. a a za ka kura da mataki guda biyu a mataki guda uku matakin farko shine liman ya fara sura an fahimta sai ya tuna ko aka ce mai subhanallah sai ya gano ko ya yi ruku'u ko ya yi sujada sai aka tuno bai fatiha ba to ya fata abin da yake ya koma da baya ko da ya yi sujada ne fa sai ta so kawai kuma sai ku koma da baya sai a yi fatiha sai a yi sura sai a ci gaba daga wurin wancan ruku'un da da aka yi na ya rushe Sujada da da aka fara ta rushe kuna fahimta idan ya riga ya fara sura ne kawai sai shiru abinsa sai ya dauko daga fatiha ya maimaita sura idan ya yi ruku'u sai ya taso idan ya yi sujada sai ya taso kun ji wannan magana wannan shine mataki na nawa na farko mataki na biyu shine idan bai tuna ba har sai da aka zagayo wurin yin wata fatiha an shiga wata raka'a kenan kuna fahimta idan ba a zagayo ba za ka koma ne amma an riga an zagayo har ka dawo inda da kake inda ka bar fatiyar Ke zuwa wacce raka'ar ta rushe gaba daya fatihar da yanzu za ka fara ita ce raka'ar ta farko waccan dama ba a yi raka'a ba saboda ba fatiya a ciki to sallaka a nan in ka ci gaba ta yi zai zama a madadin ka yi raka'a hudu nawa za ka kai yanzu biyar ya zama hudu daidai saboda dama wancan babu ita an fahimta shi ne mataki na nawa na biyu mataki na uku ne ka riga ka yi sallama ka riga ka yi ne ka yi sallama sai ka tuna ko sai aka ce maka ala gafa ta mana ai fa ba ai fatiya ba to shi kuma nan kana da mataki guda biyu mataki na farko shi ne ba a daɗe ba bayan da aka yi sallama sai aka gano ba a tashi an watse ba an gane ko sai aka gaya maka cewa ba a yi fatiya ba kuna zaune a masallacin ko da ka yi sallama ka taso ne ko da ka fita a dan masallacin sai aka sai aka an karar da kai sai ka dawo to idan ka dawo ba za a sake sallar ba sai a sake ita raka'a sai a yi abin da ɗazu muka faɗan nan kana zuwa kawai sai a tsaya sai a ce sahu sai ka yi Allahu akbar Allahu akbar din ba kabbar harama ba ta tashi zuwa raka'ar da yanzu za ka yi kuna fahimta sai kai raka'a guda cikakkiya a madadin waccan raka'ar wadda fatiha babu ita a cikin ta kuna fahimta ko sai ya zama kamar da a sallar azhar ka raka uku kai yanzu tsora ɗaya sai ka tashi kai ɗaya sai zama kamar a magariba ka raka a biyu kawai kai sai ka karo ɗaya to kana ƙarowa sai ku yi sujada ku yi sallama sai ka yi sujadar rafkanuwa bayan sallama guda biyu kun fahimta shi kenan sallah ta gyaru amma akwai matsala idan har ka koma shago akwai matsala idan har ka koma gida akwai matsala idan an daɗe har ka ta kare to wannan sai kai alolan sai ta dawo sai a sake sallah daga farko wancan ta rushe kun fahimci matakan waɗannan su ne matakai akan ba fatiya ba ka duk wani hukumi a sallah haka ake masa idan ka manta sujada haka za ka yi kafin a dawo wata sujada ka dawo idan ruku'u ne haka za ka yi kafin a dawo wani ruku'un daban kawai ka koma da baya amma in har an zagayo kan abin da aka mantan to yanzu sai a jefar da wancan sai a ci gaba da wannan idan kuma an yi sallama ba a daɗe ba to a take ita raka'ar idan kuma an yi sallama ya daɗe an ɗauki lokaci har an shiga wata harkar to to a sake sallama kowa ya fahimta sannan kuma sai fa’ida ta tattara nakalar shekul islamic mutai ne yasa ulama ala annal umiya auman aslama jadidan idalam ya tafi kira a talfati haƙe fasharatu hu sahiha malamai sun yi ijma'i ji shekul islamic mutai cewa idan mutum bai iya karanta fatiha ba kuma bai samu damar da zai iya ba kamar mutumin da ya musulunta jiya zai sallah yau zai kuma ya musulunta sai koma ƙauyensu kafin ya dawo sai lokacin sallah zai wannan sallah ya iya fatiha bai iya ba ya zai kawai ya sallata haka kuma ta yi shi ba irin ka bane yana so ya dawo don ya zai ya koya to kafin nan zai yi sallah kuma sallarsa ba fatiha kuma ta yi kuna fahimta za mu zo mu ji a gaba yaya zai yi sallar yanzu dai ku yarda da cewa sallar tayi ta yi kun karba ta yi haka kuma wanda ba wai sabon musulunta ba ne kamar ummi mutum ne a ƙauye shi bai ma san da irin wannan karatun ba bai ma san cewa dole sai an yi ba bai ma san shi bai ma iya fatiyar ba gaba ɗaya haka dai tashi samu ana sallah sai kawai ya zo sai ji an ce aina yanda ya kamata a yi sallah to sallar da ya yi ɗazu duka a cikin wancan yanayin shi wannan ba za ka ce ya sake ba sallar ta yi a haka bai samu damar da zai koya ba da shi sa bai koya ba ina fata an fahimta ina magana fa akan wanda bai iya fatiya duka ba gaba daya ko kuma ya iya rabi bai iya sauran rabin ba yi sauran kawai shiru yake yi cikin an fahimta ko fa'ida ta goma wanda bai iya fatihar nan ba iya zo sallah ya zai yi ne malamai suka ba da matakai matakai har guda biyar mataki na farko a wurin wanda bai iya fatiha ba shine kan ya dai sallah shi kaɗai, ya rinka bin liman ba shi kenan ba wannan fatawar ta shafi da yawa daga cikin wanda ba zai iya fatiyar nan ba karka yadda yi sallah kai kadai tunda annabi sallah sana ce duk wanda bai karanta fatiya ba bai da sallah to duk wanda ya ji bai iya fatiya ba kada ya sallah shi kadai sai dai na sallah. amma duk farillar ka da ya iya rigima a kanta da kai to ka je kawai ka rinka bin liman kafin ka iya shikenan mataki na biyu idan bai samu bin liman ba sai zama dole shi zai yi to ka buɗe a littafi kana karantawa idan ka iya haɗa baki kenan amma ba da turanci ba yawa ya iya haɗa baki amma bai haddace ba shi kenan sai ya buɗe ko a wayar ka dai kai sallah ta yi ba wanda yake maka dole sai ka yi da ka idan baka iya da ka ɗin ba sai ka buɗe wayarka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kana yi kana gani in ka fata ka sace aya kai ke ka gama fatiha cikakkiya in ka gana ma kai rukun ka ko baka yi ba ba lalla ka tayi an fahimta mataki na uku idan bai iya karatu a takarda ko kuma bai iya haɗa bakin ba da zai iya karantawa to an ya kara amma hasiba min ha sai ya karanta iya wanda ya iya ya iya aya uku sai uku ya iya aya biyar sai biyar to shi wala dalil ne bai iya ba sai sai ihdinas siratal mustaqima sauran bai iya ba kafin gobe ya ƙara masa dole a ya yi sallah haka ne za ka yanzu yana karatu a gaban malam yayi aya biyar saura masa aya biyu to zai dole yi sallah kuma ba malam din da zai ja shi sai ja kayansa sai aya biyar sauran sai bar wa malam din an fahimta mataki na hudu shine idan bai iya idan bai iya komi daga cikin ta ba an gane bai iya komi daga cikin ta ba ta sai tasbihi a madadinta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zai ce masa wato wannan sai baka mamaki mutum ya zai musulunta amma ya ce shi bai iya fatiha ba kuma balarabe ne ya ce ni zuwa ya musulunta hadisin abdullahi bin abi aufa ya ce wani ya zo don annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah inni la astati an akhudha shay'an min alquran kini da ka gani nan ba zan iya aya ta da ce ko aya dai ba fa'allimni allimni ma ma yuzri'u ya ce ya rasulullah ko ya mun me zan yi a madadin karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai kan baraka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah balarabe ne zai iya wannan amma ba zai iya fatiha ba saboda kafin ya iya a zaman wucin gadi in ya zo sallah yayi tasbihi kuna fahimta kaji mataki na hudu na biyar shine shi ba balarabe bane wanda ya zo musulunta a wurin ka ya za ta yi da shi mu bai iya ko aya ɗaya ba shine malamai suka ce fa in lam yuhsin shay'an min al-qira'a wa dhikr idan mutum ba zai iya karatu ba ko ba zai iya tasbihin ba ai akwai wanda ka ce la ilaha illallah ya amsawa ba zai iya ba in mutum ya zo musulunta bari ku ji fa'ida idan mutum ya zo musulunta a gaban ka dole ya faɗi kalmar shahada idan kana faɗa bai iya ba rubuta masa ko da boko ne ya faɗa kuna fahimta idan ba zai iya ba ka rika faɗa ko da kalma da kace kace la akwai zai iya la ilaha ilaha illa amma ka ce kace la ilaha illa zai ce la bai faɗa daidai ba tukunna bai musulunta ba sai ya faɗi wannan kalmar cikakkiya kun ji wannan da kyau yawwa to idan ba zai iya komi ba wannan shine sai suka ce waqafa bi qadri qira'atil fatiha sai ka ce mishi kai kabbara sai kai shiru daidai gwargwadon daɗe wanda ake yin ana fatiya sai kai niyan kayi ta Allah ya karba amma ba zai zo shi yanzu shine dama nake muku zan gaya muku yaya za a yi idan bai iya ba kwata ya zai yi shine kawai yayi kabbara sai shiru a duka to gobe kuma sai aka ce iya aya daya yana tayi yana zuwa sai manta aya daya to sai shiru shi ke nan sai ci gaba idan gobe ya haddace milo sai alhamdulillahi rabbil alamin sai dan jira gwargwadon sauran kuna fahimta jibin ya zo ya yi sai ya ta haka ka har ya iya haka ake yi wannan shine saukin addinin musulunci akwai mafita a kowane kuma a kowane matsayi a kowane mataki mutum yake akwai mafita saboda Allah baya so ya je ya kama ka duk wanda kaga Allah ya kama shi shi ya kai kansa yake a kama shi amma duk yanda Allah zai maka kadira Allah ya gaya maka to waɗannan su ne fa'idoji guda goma dangane da waɗannan hadisai kuma ina ganin kamar lokaci ya cika daga nan ko za mu ya karanta hadisan gaba ha akwai dai hadisai a gaba ko kuna da tambaya akan fatiha na'am mm. A'a yake cewa wanda bai iya fatiha duka ba, wanda bai iya fatiha ba sai ji neman gyara. sai ana gyara ba sai iya aya biyu sauran bai iya su ba to sai yayi wanda ya iya mai kyau sauran kuma fattakullaha mastata'tum sai yayi gurgudun yadda ya iya an fahimta misali ya an koya masa alhamdulillahi rabbil alamin ya iya arrahmanir rahim ya iya sai na ce malik yomiddin a wanda su yin wannan malik din sai haɗa kiɗin da yau ɗin kuma ci yomi wannan ba fatiha ba ne duk wanda yake yin sallah irin haka shi ma mun bai je an koya masa ba da gangan shi ma bai da sallah malik din, iyaka na abudu iyaka iyaka nastaqim akwai masu yin wannan ko wannan duk bai da sallah idinan siratan mustaqim wannan duk bai da sallah siratal lazina an amta alaihim ko wani ce an amta alaihim wanda da ce wanda da ke siratal lazina an amta. duk waɗannan harufan wannan lakana ɗin. a larabci ba an lazina ba ne an lazina ne za ni. an amta mu ce ce an amta shi ma wannan duka yana haɗa kashi idan asalin balarabe ya ji wani abun bai da ma'ana bairin mangalubi alaihim walallali wannan duk ba larabci ba ne to shi bai iya ba suna fahimta sauran idan da gangan yanzu mutum haka yake sallah wallahi ba da sallah da je ya koya ba yana ce walallali ko larrali ko laddali ko labbali manzan Allah ta salama ba yake cewa kuma kai ma yaka kace ba duk yarda ya kafa kuma in kaje aka koya maka zaka iya in ka aka koya maka sai baka iya ba wannan shi ne Allah ya baka uzuri amma baka je ka koya ba kawai saboda ka ji na gado kar ka karba a haka baka je ka koya ba duk wanda ya je makaranta irin haka aka koya masa wannan bai da uzuri ba bai da laifi kuna fahimta akwai wanda suka yi karatu a zaure wanda suka yi karatu wani aka samu alaran mun qur'ani ne gangaran amma bai iya waɗannan harufan ba aka aka koya masa wannan yana da uzuri a wurin Allah abinda aka koya masa kenan amma wanda shi bai damu ya je ya koya ba kwata kwata kuna fahimta da kyau bai je an gyara masa ba ko kuma wanda ya je din amma sai harshen sa ya kasa gyarawa wannan duk Allah ya karbi sallar su kuna fahimta hmm. amma ina illar take ita ce kai da ka iyafa. yanzu wanda harshensa ya kasa iya faɗan daidai din to sallarsa ta inganta wa shi kansa ne amma bai halatta ya ja sallah wanda ya fi shi iyawa ba shi yasa ce muku bana bin irin waɗannan sallah hmm. na fata ka fahimta hmm. yawa idan wanda amma wanda yake da uzurin cewa harshensa ne ba zai iya karɓa ba ina fata kuna fahimta amma malami ne da ya karanta daidai amma harshensa yana da yana yana da afa yana da lakna ta wani abu wanda zaka iya bin sa sallah amma mutumin da da gangan bai gyara wancan abu ba to shi sallarsa idan yayi in yana da uzuri kai in ka bishi kai baka da uzuri yayi zaka dai zaka bi shi a zai karanta ayoyin da ya iya sauran kuma sai ya karanta su a wancan dinkin din daga baya sai zai sai zai da daidai na'am na'am akwai kura mana sosai ma alhaji garba ya ce akwai kura ya ce an tada jiki eh. na gani na babitan na faɗa babitan na faɗa wani wannan alarmomi inda na su ci abinci ke na ai haka za ka zo ka durkusa a nan ka ce gyara mun fatiya akwai wani matashi da wala ya burge ni kwarai da gaske lokacin da ya ji mun yi sallah mun yi wannan abun shi daga nisan duniya ba ma Najeriya ba ne ya kira ne ce don Allah ka bar lokaci ina da magana na samu lokaci na kira ce sai ce malam don Allah ka koya mun sallah kuma ni ba zan koya a wurin kuma ba sai a wurin ka wallahi ina tukin mota haka ne haka na tsaya so da wannan ina so in je gaban Allah ya je cewa Allah ni ne koya masa sallah haka ne fakin na jira shi sai ce in kunna bidiyo yi mu ruku'u in gani in daidai ne haka na jira na kunna bidiyo ya kira ya yi ruku'unsa na ce masa yi ka gyara ka za ka ja yi sujada ya ya ce yi. Ya ce har wurin Allah na fita na ce ka fita sai ce to ɗayan karanta fatiya wallahi haka na jira mutumin nan ni duk wanda ya kira ne, in dai tambayar addini za ka mun ko me ne zan bari wanda zai kira ne ya ce zai mini gaisuwa ko zai ce yana burge ni wannan duk shine wanda bai damu da shi ba amma in dai wanda zai kira ya yi tambaya ce to ka je ka samu wani ka ce ya koya maka don Allah amma kar ku taruwa sai na duka ba sai su ni ya ji wanda ya ce to shi ba zai kira a'a wancan dai na masara da shi kuma ku kira shi shi ba ya koya muku sannan kuma kamar yadda na ce muku kaga wannan karatun fasiyar nan a wurin ku wallahi za ku iya duk ku sun iya karatu wannan matsala babu shi a wurin ƴaƴanku wani kuma matarsa ce ma za ta iya kar ka ji nauyi fatiha ce abu ne mai sauki ka iya ta daidai da limamin da irin alaramomin nan da suke cikin masallacinku da malamin unguwar da ƴaƴanka da matarka da duk waɗannan ba za a rasa gaba ɗaya a ce an rasa wanda zai iya koya maka fatiha kuma abu mafi karanci a ciki shine so ka iya fatiha daidai ka iya ruku'u da sujada daidai rukunai su cika shi shikenan a wurin Allah sallah ta cika kuma shine abin da kana zuwa in ka tsaya a gaban Allah a ranar kiyama sai Allah ce kawo fayil ɗin Allah kafin a fara komi kana da kirki kana kyauta kana nagarta kana da zumunta ka je hajji ka yi azumi ka yi duk waɗannan da kai nan wallahi aka zo duk ba su Allah zai ba sai ce kawo fayil ɗin sallah ana kawo sallah ko me za a fara duba fatiha kar kai wasa da wannan ko kadan awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati salatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da Allah zai ce a kawo masa a gaban sa a bincike ka shine sallah yace idan ta cika sai ka wuce sauran ma sai a ce tunda sallah ta yi kyau sauran ma za su iya kyau amma idan sallah bata cika ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai Allah saboda rahamarsa ba zai ce ka faɗi ba sai ce to ku duba ko yana da nafiloli nafilolin ba fatiha ne a ciki kaga inda matsalar take ke sai a ce a kawo nafilolin an ga suna da kyau su sai a ce to ku yi ciko ma mafarilla sai a yi ciko shi kenan sai ka wuce idan sallah ta cika to akwai sa sauran abubuwan sallar za ta jawo su amma idan ka faɗi a sallah wallahi ko me ka ci kana iya faɗuwa abin da ya fi komi tsada shine tauhidi idan ka je ba tauhidi ba ma ba a buɗe takardar ka ba kwata kwata ba ma za a ce a kawo komi ba shine fala nutimu lakum yawmal qiyamati wazna amma idan ka ci tauhidi kuma a kawo fayil ɗinka ka cancanta to sai a ce a kawo na sallah to shi za ka yi wasa da sallah Allah ya kyauta Allah ubangiji ya karbi aikin mu kurakurai kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh